الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نلا رباح بل شاء الله muharram hijira 1441 wanda dace da ganin sha ɗaya ga watan septemba hailun tara. allah maɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na rawdatun nazir wa jannatul munazir ba mu gushe ba muna cikin babin nasu muna cikin kuma babin fasle na ta'arifi ma'ana haddin nasu ne nasu inda kudama ya mana tarifin nasi sannan ya faɗi wasu tarifofin daga ciki na tarihin mu'tazila kuma ya ce duka tarifofin nan guda biyu ba daidai ba ne tarifin da ya kawo shi ne ya dace da ma'anar annasa a mutazila sun ba da dalilai biyar wanda ke tabbatar da cewa tarihinsu shi ne ya fi kyau a kan tarihin da sojin su suka kawo kuma inda kudama ya ba da amsa kansu dama dalilin nasu guda biyar ne kamar da ake gani نفر قوسون چه لا يقلو إما أن يكون رفع لثابت هو جمهور لو كچه أبنن رفع لحكم ثابت بخطاب أول بخطاب ثاني متراكم عنه وشين يفك تشيل ولي ضمن رفع لثابت كون رفعا لماذا ثبات له إذا منت رفع لثابت إن الثابت لا يمكن رفعه إذا منت رفع لما لا ثبات له ما لا ثبات له لا يحتاج إلى رفعه لأنه في الأصل لم يكن ثابتا حتى يحاول في رفعه حجة تبين تكوش وحد الجمهور سكتي أن خطاب الله قديم فلا يمكن رفعه ما غير ألا يأتي باو ما غير أتي لا أدوك في قابي تندى أبو ليك قديم حجة تأوك سكتي أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه Allah ya tabbatar da wannan hukuncin da ake cewa masu ne saboda kyawunsa idan ka ce yanzu za ka hana wannan hukunci wannan zai lazimtar da an yan ƙalibar husnu ƙabihan wata abinda yake kyakkyawa ya koma mummuna wannan kuma a hankalce ba zai yiwu ba a rabiu suka ce Abin da Allah ya umarni da shi ya umarci bayansa da aikata shi ko dai ya zamanto ya yi nufin ko yana son samuwar abin in kuma yana son samuwar abin ta kaga za ce yanzu ba a bukatan samuwarsa wannan ba zai yi ba na hudu suka ce eh, na biyar suka ce idan mun ce raf'in ne da hukumin sabitin kenan wannan lazimin wannan shine kenan za mu halattar da bada'i ga Allah wato wani abu da za Allah bai sani ba ya sai yanzu ya san shi wanda kuma wannan ba daidai ba ne da jimhur da mutazila duk ba sa faɗin wannan wannan suna ne hujjojinsu guda biyar inna ku dama mu na makon da ya wuce ya fara musu raddi ko mun ba da amsa ko ya ba da amsa hujjarsu ta farko da ta biyu da ta uku a na hudu ga amsar da ibn qudama ya bayar ya ce wa rabi'u wato amsa ta hudu da za a ba su akan itirabin na hudu Hmm? itirabi na hudun shine anna ma amara bihi ay ma amara bihi Allah in arada wujudahu idan har Allah ya so ko yi nufin samuwarsa to kai fa yana an kaka kuma za a ce Allah ya dawo ya hana samuwarsa hatta ya tsira gairar muradin har ya zamanto ba abin nufi ya samu bane to ga amsar Amsar ta ƙasasciya ce suka ce wannan magana ta mutazila dama sun gina ta ne a kan aƙidarsu da suka keɓantu da ita wanda wani bai shafi jamhur dama tun fil azal ba su musu a kan wannan aƙidar ba shi ne ce yan bani wannan yana ginuwa ne wato wannan itirazin da suka yi yana ginuwa ne ala annal amra mashrudun bil iradar cewa umarni an masa sharaɗin nufi ko so wanda duk abin da Allah ya ce a yi to Allah na son abin ko yana son aukuwan abin jamhur ba sa faɗin haka Allah na iya umarni da abu kuma ba ya son aukuwa da abin wannan shi ne ma zai sa kafin ma fara aiwatar da shi ya ce kada a yi an fahimta? yawon وهو غير صحيح وأن أكيد شيء الأمر مشروع بالإرادة غير صحيح أي نحن لا نقول بهذا وإنما هذا عقيدتكم تخصكم عنكم فلا تلزمونا بها لأننا لا نقول بمشروعية آه، بمشروعية الإرادة في الأمر فقد يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء فهو لا يريده ولا أدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يأمر بشيء ثم ينهى عنه وينسقه قبل التمكن من فعله أم فهمت؟ كيما؟ وني ما زيت زي لازم كرمنا الشيوى دو أبدا الله أمر ميد الشيء توينا ثم الكوارفة وانا باري ريواني شيئا أنا ما ببقى شيء ولن Eh, ba da amsa ba ya ce wannan eh, wani lamari ne dama na aƙidar su su wanda dama tun asali ba su jumhur ba su ittifaki da su ba saboda aƙidar ta saba wa hankali kuma ta saba wa mai ta saba wa waƙi ta saba wa shari'a kuma ko a aikin mu ma yau da gobe wani lokaci kana aika jarraba mutum ai kana son ka fahimci cewa yana sai wani wani kamar yana ma biyayya ne ko ba zai ma biyayya ba hmm? ka ce ne zo gobe zan aike ka iware ba wai don kana so ya je iware ba ba ka da ma da wani bukata wani iware amma kai bukatan ka shine domin ka jarraba shi yana zuwa tun da yanzu ka garbatar ya zo sai ka ce ai ba damuwa na fasa a hankalci yana kana haka yana faruwa yana faruwa ko kuma ka ce masa je ka iwarin sai ya kama tafiya ka ce dawo ma na fasa ka gona ka umarce shi amma kuma ba tare da cewa kana son ya aiwatar da dama abin da kake son ya faɗa ba a saboda wata manufa daban ce daban ne wazi yawo wa ammal khamisu amma amsa kan itiradinsu na biyar wanda suka ce ne ya dillu alalbada hmm? suka ce ai haka yana nuna kenan wato Allah yana da bada'i akwai abin da baya sani sai daga baya sani da ya ce misali in za ku sallah ku dubi baitul maqdis daga ba kuma sai bayyana a gare shi a ce duban a ce duban ka'aba shi yake kyau da bai sani ba sai yanzu ya sani an fahimta hada suna ba sa wannan ba sa faɗin wannan su ma mutazila ba sa faɗin wannan wadi akwai dai masu faɗin wannan irin su kiristoci da wasu masu addini da yan kaɗan da wasu ɓangarorin musulmi to ga amsar wannan tambayar wannan isra'il ya ce wa amma alkhamisu amma na biyar fasilin, magana ce mara kangado magana ce mara hujja me yasa فإنهم dalili shine su mu'tazilawa da suka mana itirazi da cewa haddin nan namu na nassi zai lazimtar da aƙidar bada'i to za mu tambaye su in arado idan suna nufin bada'i hmm? in arado idan suna nufin annan ta'ala allah maɗaukaki a ma harrama ya halattar da abin da ya haramta abin da da ya haramta wani naha amma amara bihi kuma yanzu ya hana abin da da ya umarni da shi in wannan shine a wurin bada'i to fa haza ja'izun wannan halal ne kuma ba wai bada'i ba ne halal ne haka na a tabbas domin Allah ya ce cikin suratul ra'd yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit أي ويثبت ما na يمحو الله ما يشاء الله أنا شافئ بالليك سوء ويثبت أي ويثبت ما يشاء haka Allah ya saboda haka in suna nufin bada'i su a wurinsu Allah ya halartar da wani abu da da haramun mai halartar da shi yanzu ko ya hana wani abin da da ya yi umarni da shi in wannan shine bada'i a wurin su to wannan kuwa halal ne Allah na yin sa amma kuma wannan ba shine bada'i ba wannan kure ne domin ma'anan bada'i abin da Allah bai sani ba yanzu ya sani an fahimta a alkur'ani wannan da muka karanta tana tabbatar da wannan wala tanaquda kuma wannan babu warware juna a cikin wannan magana a ce ko Allah ya warware kansa ko ya nuna da bai san wani abu ya san shi a'a ga ma misali kama a ba akla lailan wa harramahu naharan kamar da Allah madaukakin sarki ya halatta cin abinci da daddare sannan kuma ya haramta cin abinci da mai da rana kamar yadda da jakin daji ya eh, jakin gida halal ne daga ba Allah ya haramta shi kamar yadda an samu wani lokaci shan giya daidai ne daga ba Allah ya haramta wadi suna nan da yawa shari'un al'ummai daban-daban annabawa wasu annaba an haramta musu cin nama dabbobi iri kaza iri kaza an halatta su a cikin a wasu annabawa hmm? kamar a shari'ar annabi musa ba a cin raƙumi shari'ar annabi muhammad ana cin raƙumi a farkon shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cin jakin gida daga baya aka haramta a farkon shari'a mai muhammad sallallahu alaihi wasallam ana shan giya duk zaman da musulmi a makka su da zaman makka da suka shekaru goma sha uku kowa ana shan giyan sa da yake so da wansu madina wajen shekara biyu kowa na shan giyan sa ba wani abu daga ba kuma aka haramta wannan dama da Allah ke tafiyar da lamura kenan wannan kuma ba nuna cewa yana warware kansa ko kuma ya yi wani abu da da bai sani ba sai yanzu ya san shi wa in aradu idan kuma suna nufin bada da suka faɗa ɗin suna nufin annahun kashafa lahu ma ya kun aliman bihi wato in kashafa lahu ya bayyana gare shi ma lam aliman bihi wanda da bai zan yana sane da shi ba to wannan fa ba haka ba ne. ba haka naski yake ba a falayar zama minan an ma'anar naskin da muka yi tarihinsa ba zai lalantar da wannan ba a ce yanzu a bisa tarihinmu ya nuna kenan ya bayyana ga Allah wani abin da da shi Allah bai sani ba wannan shi ya sa masu soke hukuncin farko ga yadda lamari yake sai mutazila su ne su fahimta fa inna allah ta'ala lalle allah madaukaki ya alam yana sani annahu ya amurhum cewa zai umurce su bi amrin mutlaqin da wani sakakken umarni wadi a rata zo a umurce su da wani sakakken umarni da bai da iyaka ku abu kaza ba tare da an ce musu ku abu kaza zuwa shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku Allah na sanin zai musu wannan umarnin sannan mu alaihi mu taklifa sannan ya dawamar da taklifi a kansu ila waktin ma'lumin zuwa wani lokaci sananne a wurin sun to Allah ya san da wannan zuwa wannan lokaci sananne a wurinsa da ya ɗau fihi taklifa da zai yanke taklifin bin naski da naski lokacin da Allah ya halatta wa abin nan musulmi kallon baitul maqdis yana sanacin fil azhar za su kalli baitul maqdis ne zuwa shekara kaza su ba sani ba bai sanar da su ba amma shi yana sane in an kai wannan lokacin kuma zai sake ba su wani umarni ya soke wannan ya ce musu kuma su kalli ka'aba an fahimta sannan ko sai na maganar jahilcin Allah a ciki kuma kai ma kana iya yin wannan aiki idan kana da wani yaronka ko wani wanda kake ba shi umarni ko bawanka kana iya kai a tsarinka wataƙila ka rubuta abinka ko yana cikin ƙwaƙwalwanka za ka iya masa cewa wani ka riƙa abin nan wanke min mota na aikin ka shine wanke min mota kai a nufin ka shine zai yi aikin nan ne na wata shida kawai amma kai lokacin da kace kai san mun mota ba za masa zuwa wata shida ba shi ko bai sani ba amma kai ka sani ai saboda haka wata wata shida na yi sai ka sake kiran ka ce yanzu za ka rika tuka min mota saboda haka mai mushkila a ciki mai magana cewa dalogan da yake masa wanke min mota bai san cewa zai sake umurtansa ya bar wankin motan bai wani abu gamar tukin mota mu ya muwa muna iya yin wannan ba tare da mun jahilci ko kuma yana cikin tsarin mun san duk abubuwan da muka tsara illa ka mu a matsayin mu na bayi ta yi mu iya aiwatar da abin ko ba za mu iya aiwatar da ba amma Allah shi abin da ya tsara dama da tsara suke amin illa ka lokaci ne kawai bayi ke jira su ga yadda abubuwan suke shi kuma dama Allah riga ya san hakan zai kasance an fahimci abin a lokacin da Allah maɗaukin sarki ya haramta wa al'ummar Musa cin raƙuri yana ta ne wadi yana sane su ne ba za su ci raƙumi ba yana sane lokaci na zuwa da al'ummar annabi Muhammad za ta zo ya halatta musu ci raƙumi ya sa abin ba magana cewa yanzu ya haramta abin nan ya haramta wa cin raƙumi daga ba kuma lokacin da al'ummar annabi muhammadu suka zo ya fahimci cewa a sai hana shi raƙumin ba daidai ba ne sai zai gane shi raƙumin shi ya fi amfani ba a faɗin haka ballantana a ce tarihin jamhur ga naski zai lazimtar da abin da ake kira ba da an fahimta? ta fa'in ƙida. in an ce wato idan mai itirabi ya itirabi ko masu itirabi suka yi itirabi fa in ƙila in an ce fa hum ma'amurun bihi fi ilmin Allah ta'ala fa hum sukan ma'amurun bihi an umurce su su bayi kenan an umurce su da abin da aka umurce su din nan ne fi ilmin lahi cikin ilmin lahi ilmin Allah maɗaukaki ila waktin na ko ila waktin naski umarnin da aka umarce su an umarce su ne zuwa lokacin da za a soke hukuncin nan ko kuma an umarce su ne har abada in wani ya faɗi haka daga kamar yanzu da kai ka sani a cikin zuciyarka wane ka wanke min mota zin zahirin sa'ai ai ba iyaka ne illa ma sha Allah amma kai ka san na wata uku ne kawai ke nufi wata uku na kika za ka ce yanzu kuma wani ka tuka min mota misali ko ko kuma ka duka min wani aiki ko ka sayar min da kayayyaki na na kanti ko wani abu dai haka ko ka min wani dai aiki daban tun da dama kai kana karkashi na ne kai ba ka sani ba to idan an ce to umarnin nan da aka yi na wanke mota kan umarnin dama zuwa ga har zuwa lokacin da za a yi naskin ne ko kuma har abada ne to ga amsa sai mu ce in qultum ila waqti to masu itiradi da yanzu masu itiradi suna cewa in qultum ila waqtin naski idan kun ce umarnin dama ai zuwa lokacin nasku ne yawwa tarihin ku ya ɓaci kenan ko jumhuri domin wannan fa huwa bayan muddatul ibada kenan lokacin da aka zo naski kaga ba naski za a ce ba kenan ya zamanto menene bai wuce sai ya zamanto tarihin taksisi ba zai zamanto naski ba domin wannan ya zamanto bayani ne na muddar ibada kamar da aka ce sun ma'atin musiyama ilallai. layl wajen wajabta muku azumi sai kuma aka ce ilallai layl zuwa dare kaga ilal layl nan ba a ce masa naski inna ma huwa bayanin muddati al'ibada wayan kultum in kuma kun ce a su ma'amuruna ne fi ilmin lahi abadan har abada ma a to za mu sake dawa kan bada kenan faƙar ta gayyara ilmuhu wa ma'alumu a wannan lokaci kenan wannan zai ci. ilmin sai zamanto ya canja hmm? abin da ya sani da ba shi ya sani yanzu ba shine ma'alumu shi ma ya canja idan wani ya gaya mana haka ga amsar da za mu shi wannan sai mu ce to ga yadda lamarin yake ma'amuru na a'a su mukallafai su bayin Allah lokacin da umarnin farkon na ya zo musu su mutane ne da aka umarce su fi ilmin lahi cikin ilmin Allah ila waktin naski zuwa lokacin nassi allazi wanda huwa shine ko lil ko wanda shine yankewa ga sakakken hukunci allazi wanda laulahu ba don shi ba ladamal hukumu da hukuncin farko din ya ci gaba da dawwama kama ya da ya ci gaba da dawwama an fahimta wannan kuma wani abu ne da hankali zai kama ga misali kama ya alamun lafin bai almutaka kamar yadda Allah ke sanin sakakken ciniki ina ce da littafai na na kasa littafai na a kan tebur kowane littafi naira dubu daya aiwa ko na sa motoci na a gareji na na sayarwa motoci ne cross na toyota ko wane ne wane ne ko fijo naira miliyan biyu duwan da ya zo sai ya dama aikin kin kan har abada ne ko ba su ba mu aka damu cinikin to amma wannan ciniki yana iya samun naski faski yana iya samun faski ta yi bayan mai sayan mota ɗin ya sayi mota ya yi tunani ya ce yana bukatar iƙala wata tanar lafiyan talau amma yanzu dai ya tuna ko dai yana ganin cewa kashi yanzu ba a bukata ko yanzu dai sai motar nan ya shiga hatsari ta yi duk mutanen barayin anguwa da sauransu su ganin cewa a shewa ne da kuɗi yanzu mu kai masa hari da wane ne wani zai masa nasiya kai ya raka tsiya ta kanka ba ka tafiya tsiya ce don <laughs> yankin nafin da sauransu su kasu da ka ta yi wata maslaha mai kama da wannan ta taso maka ya dawo ya ce ya kai mai mota na dawo ina son iƙala ma'ana mu ɓata wannan ciniki na farko saboda iƙala wasu suna kiransa sabon ciniki wasu suna kiransa fasa ko abin nan ɓata abin nan ciniki almin dai ciniki ya kullu ba don a warware shi ba amma kuma yanzu wani abu ya taso na a warware shi ba na faruwa ba ko kuma a bayan na zai mota an tarar da wannan aibi aibin da yana da dama in ce na fasa ciniki ko yana fama da wani kafarito ko wani wane ne ko mene ne a kwandoyi da ƙwararru suka fahimci abin dawon ce saboda kaza kaza a bani kuɗi na kuma dole a bani hmm? shi na nan ya ce ai kama alamun lahul baya kamar yadda Allah ke sanin ciniki ne al-mutlaqa sakakken ciniki kamar yadda Allah ke sanin irin wannan ciniki mufidan li hukmihi yana fa'idantar da hukuncinsa ila an yanqadi bil fasli har zuwa lokacin da zai yanke ta hanyar bata shi ta hanyar fasli ولا يعلمه في نفسه قاسرا ويعلم أن الفسق سيكون amma baya saninsa a matsayin shi kansa mai kasawa ne a lafazin nan mai lafazin nan yana iya sa ciniki ya zama har abada wazi amma wa ya'lamu yana sanin annal faska sayakun hmm? shi bada ciniki yana zai faru nan gaba zai faru Allah na sanin wannan saboda ka fa yan qad'u al-hukmu bihi da wannan faskin sai hukuncin cinikin wanda asalin su shine ya ci gaba da illa ma sha Allah sai ya yanke lali kusuri fi nafsi ba don kasawar cinikin kashin kansa ba an fahimta ko ba don lafazin cinikin da aikace aikace na cinikin na kulla cinikin don ya kasa ba ba don wannan kusuri ba ne illa dai faski ya zo ne saboda wani dalili kuma duk Allah ya san wannan dalilai ne dalilan za su faru saboda haka babu wani damuwa ce tarihinmu yana nan kamar da muka ba da shi cewa eh, shi naski ba wani abu bane face ɗauke hukunci na farko da ya ɗauke hukuncin da ya tabbata da fitsabin farko ɗauke shi ta hanyar fitsabi na biyu wanda ya zo daga baya gare shi almutarafi anhu ko almutaakhiri almutaakhiru anhu sabi sara wannan minti nawa sara sosai kar yi karatu da yawa yadda a yi tambaya na gama tambayoyi wata kila mu ma za mu tambaya sai mu kwana nan kansa a matsayin shi cinikin ga kansa ba zai iya ba zai iya hukunta ko bai cancanci ya zamanto hukuncin zai iya zarcewa har abada ba domin dama Allah ya riga san shi a matsayin lafazin da aikin cinikin yana iya cancanta ya zamanto har abada amma kuma Allah na sane da cewa za a samu wani dalili na faski da zai tsaye da shi in ya tsaya din nan ba wai don aidi ba ne cikin lafuzan ko irin abubuwan da aka bi na wuncin ba don wannan ba ne a'a don naskin ne da ya zo shi ne ya tsaye da shi misali yanzu littafi na na zama na kasa littafi na dubu ɗaya ka zo ka ce mana ina son littafi ka ga gadi ba littafin biya maka na ce na sayar maka wataƙila mana za ka receipt ka bani dubu ɗaya wannan aiki da muka yi ya cancanci ka mallakin littafin na har abada ya cancanta Allah ya san wannan aiki da muka yi ba takaitacce ba wato bai cancanci takaituwa ba mana wannan aiki ya cancanci a samu asar ɗinsa har abada amma Allah yana sane bayan kwana ɗaya ko kwana biyu za ka sake dawowa ka ce ya kamata mu warware wannan ciniki ka fahimta ko shi ne za ka je ka ga cewa a littafin nan ashe ku ba guduwa ba kuma sun sha kan da babu rubutu a ciki Allah dai ya san wannan amma amaliyar tunikin da lafazin tunikin lafazi ne wanda me yana da ƙarfin da zai iya me da zai sa tunikin ne ya ci gaba a ci gaba da fa'idantuwa da shi har abada wato kawai da kasar littafin littafin ya zama to mallakan ka har abada ko ba haka ba domin da za ka samu wani aibi ai ba wanda zai sa maka ka dawo ka ɓata ciniki ka sai littafin min dubu ɗaya bayan ka je ka tarar da akwai shafi biyu ba a rubuce ba in ka ci gaba da riƙe littafin ka yi laifi ne ba kai laifi ba ba wanda zai ce a ta tun da ka fahimci yanzu shafi biyu ba a rubuce suke ba ya zama haramun kenan tun da cinikin ya ɓaci amma in ka dawo ka ce kana son ɓata za a ɓata cinikin saboda abin nan ko kuma a canja maka littafi za a canja maka dole أعوذ حين يمعنى ولا يعلمه في نفسه قاسرا أي ولا يعلم البيع أي في نفس البيع أنه قاسر قاسر على مدة يسيرا بل هو ممتد إلى ما لا نهاية أما ثم يعلم أن الفتح سيكون يا فهمت شو فتح زيه فهمت شو هذه؟ أو a ga Allah wala ya alamuhu shi Allah ya sanin sahudin nan albai'u ya sanin bai'un nan cinikin fi nafsi cikin kashin kansa cinikin kasiran gajere ne wato wanda ba mai zarcewa bane har abada hudin nan bai'in ne yawwa amma kuma yana sane da faski zai zo to in faski ya zo zai taƙaita shi wannan takaituwan ba don ba daga laifin kashin kansa ba ne a saboda shigan zuwan maskuri ne abin yawon kamar dai ka ce wa yaronka aikinka shine wanke min mota aikin kawon wanke min mota ɗin na wannan lafazin da wannan umarni ya bai ba ne a akan wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku yana iya yin aiki har illa ma sha Allah ka fahimta kai ma ka san wannan lafazin yana cancanta ne zai cancanci tafiya har abada amma kai ka sani bayan wata uku za ka sauke shi kai ne za ka sauke shi yanzu ba laifinsa ba ne ba aibi ba ne cikin ka fahimta amma da tun farko ka ce wanke min mota zuwa wata uku an gama da dama iyakar sa kasir ne zuwa wata uku kawai amma an zo aikin ka ko ka rika min wankin mota wannan umarni zai cancanci ya ci shekara ɗari ma har iya dai motar ƙarewar motar ko ƙarewar shi mai wankin motar wani yawo na'am yanbani yana ginuwa ne wannan itirabin ku na hudu bani in bana ya ginu bana ya gina yabni yana ginawa bina gini ibni gina in bana ya ginu da kansa yanbani yana ginuwa da kansa إن ركت إلى الليل زوى دريه lafazin nan dama kaga bai shafi direba kenan sai sai menene sai yini kenan shi kansa lafazin ya nisantar da kansa zuwa ga dare azumi bai shafi direba kenan sai dai mutum zai yi fahimtar wawaye kamar yan shi'a so a wurin su ilallai din sai an yi azumi azumi sai ya je har cikin dare sai lokacin da taurari suka koya. wannan kuma ba wani abu ne wanda bidiya sun ta wajabta musu ba da shaidan ba wai ba harshen larabci wani ko shari'a ta wajabta musu ba yin eh, shi ne shi sunnar annabi duka wannan ƙwarar da gaske ƙwarar kaga Allah ya umarce shi da yanka ɗansa wannan umarni ba da alaƙa da yana Allah da ma na sai yanka ɗansa shi yake son ya jarrabe shi wannan shi yasa dan ma bayyan ku ba ya Allah ya fada na hu bizin abin sai muka fanshi dan da da da abin yanka babba a kawara go babba saboda haka kai tunanin cewa duk abin da Allah ya umarni da shi yana son abin aukuwan abin ba daidai bane a shari'a ba daidai bane a kuma a ta'amulin mu mu ya mu ma ba daidai bane don so dama za mu umarci abu mu ce ai abu ba don muna son ayi abun bane ko don muna son mu jarraba ko don kana son kai wani wasa abin nan kai wasa ka masa wasa ko wani abu ne an dai da yawa na'am a ta ai wannan kuma wata wata matsala ce da ba eh, akwai abu wanda aka ce abin nan salasin jiddun na jiddun wa jiddun daga ciki akwai al talaqu ar-raj'a da kuma an-nikah su wannan ko da wasa kai inda yi lafazin ya ta an furta lafazi to shi ta dauke shi da gaske ne wannan kuma wata matsala ce ne ya ta lazimta maka shi ko da wasa wani zai ce wance na sake ki to ya dawo ya ce a ni wasa nake yi wannan ba za a kula shi saboda haka a shari'ance sakin na riga uku mu ba zo mu domin shari'a ta riga ta ga mana salatu jiddu hunna jiddu wa azlu hunna jiddu nasi ya riga zo ba wa magana wani abu kuma shi kenan za a tsaya kan nasi Mm-hmm. ina wani baiti dunna wata cikin zaɓaɓɓu annukaf jam'u nakhil nakhil zaɓaɓɓe alawaz mafa'il nukaf zaɓaɓɓu wa man ana fi shiri wane ne ni kuma a cikin waka hatta li ul'a wannan lam din ka shafe shi ma eh, ma'anar za ta abin nan amma za'ida ne ballantana ma a gayyace ni wa hatta usannafa ballantana ma a sani cikin jerin wato dun nukab ballantana ma a tsara ni cikin cikin menene ku malam ta fito maka yanzu ta eh menene malam dahir na'am ina eh, talatin jiddon da jiddon aiwa na aiwa ta ba wani urfi ko wani urfi da zai karo da nassi <laughs> malam nassi aka ce nassi ba wani magana kuma a ce akwai wani abu ai wani urfi ko wani abu na ai ba ba ba wannan urfi yana nan babu sau da yake sai ya san menene wannan urfi ya je littafin alƙawarin fikiya za su gaya musu me ake nufi da urfi sannan kuma idan hadisin bai inganta ba wannan wata matsala ce daban a dai mu hadisin ingantacce ne a wurin musan malumin hadisai su inganta hadisin su albani da sauran malumin da yawa in wani shi bincikensa ya kai yanzu shi a wurin sa hadisin ba yi ne wannan sai bauta wa Allah da abin da ilmin sai kai shi bana ya rage nasa na'am a'a ba damuwa aiko ko hadi dama aure da wasu abubuwa da yawa da dama na shiga su cikin abubuwa na mu'amala akwai maganar ba ko sai kasuwanci da wani ne da musu su ko inda za ka saya ana dubo maganin urfi shi na ce maka ayi urfin ai yana da babinsa wanda yake zai san me ake nufi da urfi ina yake shiga ya je littafin abin nan ƙawa'idul fiqh ko ya same su sai ga ko menene urfi amma dai ko ma menene dai urfi bai isa ya kar da nassi ba idan urfi zai kar da nassi kam idan urfi zai shafi nassi zai shafi nassi ai ba ba bukatar ma kuma ai ko manzanni an fahimci abin domin manzanni sun zo ai da yawa suke shafi urfi akwai abubuwa na urfi wurin harkar auratayya da wani ne da aka shafe su akwai harkar abinci yanzu kai maganin giya abin nan yawancin al'ummai eh, suna shan giya giya wani abu ne wanda kusan mutanen duniya ya adam sun tashi da shi da yawa an samu shekaru aro-aro duka al'ummai suna shan giya saboda wani bangare ne na a sha dan samu hutu dan samu dan abubuwa haka amma ba an sauke shi ba to saboda haka sannan abin nan wasu alade cin alade a yanzu haka kafirin duniya mafi yawancinsu alade ai kamar magi ne ko kasa gishiri a miya to yanzu mu ba an sauke mana shi ba musulmi ba sa cin alade yahudawa ba sa cin alade wannan da wani al'ozi ne na duniya yanzu aka aka sauke abin an fahimta alhim dai ba da za a yi nasti ma'ana nasti karara kamar annabi yanzu ya ce salasun jidduhun jidduhun na jiddun wa hazuhun na jiddun ya lissafta su a nika a tsara kaza kaza sana ga ce kai kai a wurin ku ko kun tashi a ƙauyen ku wani yana cewa ya saki matansa in an tambaye shi ya ce a dama wasa yake ba da niyya ba shi nan bai abin nan ba a ba a haka nan buɗe wannan kofa ai ba amfanin shari'ar ma gaba ɗaya amma urfi yana nan akwai inda yake abin nan al'adatu muhakkama akwai ka'ida fikiya sananniya al'adatu muhakkama nan da za ga cewa yaushe ne urfi zai zamanto muhakkam wanda za a mai da shi ya zama alkali ko yaushe al'ada za ta zamanto muhakkama wato wace ita ce za ta yi hukunci ne al'ada na ce al'adan wurin haka ne to ashe to shi kenan shari'a ma ba za ta tura wannan ba akwai matsaloli in ka dai kawai da fikiya da za ga da za ga amma dai ka'ida shi ne. ba ta yadda za a yi urfi ko al'ada a ce kuma ta soke ta soke na ba a haka yawo kama da Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik